farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran Mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar da ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an hune lafiya to abin da za ku ji da yarda allah a cikin shirin su ne labarun duniya da dumin su muna ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na kokun san sai kuma mu gabatar muku da shirin afirka a yau sai kuma ku ji muroyin masu sauraro daga ƙarshe da fatan za ku kasance tare da mu. Labaran duniya da farko ga kanunsu. wanda ya jagoranci sallar juma'a a tehran ya buƙaci ganin iran ta kai ƙarar donald trump na amurka a kotunan duniya ana samun kwararar in hijira daga ƙasar mali zuwa ƙasar cote d'ivoire amurka ta sanar da fara kai farmakin soja mai sunan mashin kudu a kan yankin latin to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun duniyar limamin juma'a a tehran ya buƙaci ganin an kai ƙarar donald trump a cikin kotunan duniya wanda ya jagoranci sallar juma'a nan tehran ayatollah sayyid ahmad khatami ya yi kira ga jami'an diflomasiyar ƙasar iran da su kai ƙarar shugaban ƙasa amurka donald trump a kotunan ƙasa da ƙasa bayan da ya furci da cewa shine jagoranci harin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kawo iran ayatollah said ahmad khatami ya kuma ƙada cewa ya kamata a fitar da bayani na yin tir da wannan maganar sannan kuma a kai ƙara a cibiyoyin duniya da ya koma yin magana a kan batun hijabi kuwa limamin na tehran ya bayyana cewa sanya hijabi ga mata hukunci ne da kuma wato da na addini da kuma doka sannan ya ambato wani marubuci ɗan amurka da yake cewa idan har matan iran suka cire suturar hijabi to sun fada cikin tarkon makarkashiyar ƙungiyar leƙen asiri ta cia wacce ke nufin kifar da tsarin musulunci da rusa a iran limamin ya kuma kira ga matan da su sake tunani akan kara addininsu da kuma ƙasarsu wanda ba su sanya suturar hijabi su sauya tunani. Ƙungiyar agaji ta Falasɗinawa wato Orwa ta ce fiye da gidaje 282 ne Isra'ila ta rusa a Gaza. Hukumar agajin mai kula da Falasɗinu da Falasɗinawa da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya Orwa da ta fitar da wannan alƙaluman na yawan gidajen da 'yan mamaya suka rushe ta kuma ƙara da cewa da akwai dubban iyalai Falasɗinawa da suke rayuwa a cikin hemomi kuma a cikin mawuyacin yanayi. gashi kuwa sanyi yana karatowa hukumar ta agaji ta kuma sanar da cewa ta dogara ne da bayanai da aka yi amfani da su wajen raba kayan agaji da kai tsaye majalisar ɗinkin duniya ce take da hannu a ciki tare da aikin haɗin gwiwa na ƙungiyar red cross da kuma ƙungiyar nan ta red crescent oruwa ta kuma ce tana aiki ne a tare da sauran ƙungiyoyin agaji wajen raba wa falasɗinawa kayan agaji a wuraren da suke zaman hijira to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran ana samun kwararar 'yan hijira daga ƙasar mali zuwa ƙasar cote d'ivoire ƙasar cote d'ivoire ta sanar da ɗaukar tsauraran matakan tsaro a kan iyakokinta na arewa domin fuskantar 'yan hijira da suke kwararowa daga ƙasar mali da take fama da rikicin masu ɗauke da makamai majalisar tsaron ƙasar cote d'ivoire ce ta baiwa sojojin ƙasar umarni da su tabbatar da tsaro akan iyakoki kamar yadda gwamnati ta bayyana a can cikin ƙasar mali mai kwaftaka da cote d'ivoire ana samun ƙaruwar hare-hare na masu ɗauke da makamai a kan fararen hula da hakan yake ƙara yawan kwararar 'yan hijira. Mali wace ba ta da iyaka ta ruwa tana fama da rikicin masu ɗauke da makamai da ke da alaƙa da ƙungiyar alka'ida da suka tsananta kai hare-hare daga watan Satumba na wannan shekara har yanzu masu ɗauke da makaman da yi, sun datse kan iyakar ƙasar da hana shigar da man fetur da hakan ya haddasa kamfar man fetur a ƙasar a rufe gidajen mai da dama da kuma makarantu saboda babu ababen hawa da za su yi jigilar ɗalibai ƙungiyar mai suna nusratul islami wal muslimin tana ƙara nausawa daga yammacin ƙasar ta mali zuwa kudu da hakan yake jefa tsaro wato da yake jefa tsoro cewa za su iya ƙwace madafan iko a birnin bamako. amurka ta sanar da fara kai farmakin soja wanda ta baiwa sunan mashin kudu a kan yankin latin ministan yakin amurka ne ya bayyana cewa ƙasar tasa ta fara kai farmakin da ta kira mashin kudu a kan waɗanda ya kira dillalan mugan ƙwayoyi 'yan ta'adda ministan yakin na amurka ya rubuta a shafin x cewa manufar wannan farmakin shine kare mu da kawo ƙarshen masu dillancin mugan ƙwayoyi 'yan ta'adda da kare ƙasarmu daga magan ƙwayoyi da suke kashe mana 'yan ƙasa. Gwamnatin Donald Trump dai ta buɗe hare-hare a kan jiragen ruwa a doron ruwan Caribbean da tekun Pacific bisa abin da take riya cewa masu fataucin muggan ƙwayoyi ne a cikinsu. Sai dai har yanzu babu wani dalili guda ɗaya wato da Amurkan ta gabatar da yake nuni da cewa waɗannan jiragen ruwan da take kai wa harin suna ɗauke da mugan ƙwayoyi amurka dai ta girke jiragen ruwa na yaƙi da suka hada da jirgin na gerald ford a kan ruwan wato pacific kafin watsa labarun amurka da suka hada da cbs sun ambaci cewa makusantan donald trump sun ba shi shawarar kai hare-hare a cikin ƙasar venezuela a nata gefen gwamnatin kasar ta venezuela ta sanar da girke sojoji a fadin kasar domin fuskantar duk wani hari daga kasar amurka to ƙarshen labarin duniyar kenan To da bayan da aka gama jin labaran duniya sai kuma jerin shirye-shiryenmu da suka da sharhin bayan labaru ko kun san afirka yau da kuma muroyin masu sauraro ai sauraro lafiya sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan batun kwace birnin alfashir da 'yan tawayen dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi tare da tsoracin zarafin al'umma a jihar sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar soji ta yau da kullum karkashin jagorancin laftanar janaral abdulfatah al-burhan da dakarun kai daukin gaggawa na kungiyar rapid support forces wacce ta zama kungiyar 'yan tawaye karkashin jagorancin muhammad hamdan da kaluwa wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin haɗarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a da makomarsu wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa Abinda ya faru a birnin alfashir yana nuna sake zagayowar tashin hankali da aka saba gani a sudan tare da rashin ɗaukar mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar rundunar soji da kanta yake maimaita halayen rundunar rapid support forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin sa tun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalan gaske ga ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga cikin haɗari mafi daga hankali a rikicin da ke faruwa a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashir babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman faka a wurare mafi aminci da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan osama said ahmad ya roto halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba da ke jihar arewa kyamarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har da yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addaba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu hudu da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kurdufan na yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararan mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashir da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi ɗaruruwan iyalai sun riga sun isa a dabba bayan sun sami nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa abin lura shine cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin albashir a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da korar dubban iyalai zuwa yanki mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashir tun daga ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a nasa bangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke ta haddi amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa gaba ɗaya gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi kungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke ta haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a ranar 25 ga watan oktoba ne kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta sanar da kwace garin bara wanda ke da nisan kilomita 35 arewa maso gabashin al babban birnin jihar arewacin kurdufan wannan ya haifar da cinkoso mai yawa daga birnin wajen rige-rigen tserewa a daidai lokacin da gwamnati da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke zargin aikata laifukan cin zarafi ga fararen hula kafar ta yi nuni da cewa wakilin dindindin na sudan a geneva ya yi tarurruka da wakilin musamman kan cin zarafin mata ofishin majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kai ocha wakilin tarayyar turai a geneva da ofishin babban kwamishinan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya unhcr ranar 26 ga watan oktoba ƙungiyar rapid support forces ta kwace birnin alfashir ta kuma kisan gilla ga fararen hula a cewar kungiyoyin cikin gida da na kasa da kasa a daidai lokacin da ake gargaɗin sake raba kasar a ranar 29 ga watan oktoba kwamandan rundunar rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya amince da keta haddi da dakarunsa suka aikata a alfashir yana mai ikirarin cewa an kafa kwamitocin bincike tun daga tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 sudan ta shiga cikin rikici mai tsanani tsakanin sojoji da kungiyar rapid support forces wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kuma korar kimanin mutane miliyan 13 daga muhallinsu a halin yanzu kungiyar rapid support forces tana iko da dukkanin jihohi biyar na yankin darfur a yamma daga cikin jimilar jihohi goma sha takwas a fadin kasar sojoji suna iko da mafi yawan sauran jihohi goma sha uku a kudu arewa gabas da tsakiya ciki har da babban birnin kasar khartoum ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha hudu ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Jumada Ula na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru ɗari talatin da shida suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗari takwas da tamanin da tara aka haifi Dr. Taha Hussein wani babban malami masanin adabin larabci da tarihi ɗan ƙasar Masar. Dr. Taha Hussein ya rasa idanunsa tun yana karami amma saboda baiwa wadda Allah ya masa ta kaifin basira da fahimta ya ci gaba da karatu har sai da ya samu shahadar digiri na uku a jami'ar Sorbonne ta kasar Faransa da kuma wasu jami'o'i na kasar Masar. Dr. Taha Hussein ya yi aiki da gwamnatin kasar Masar inda ya rike mukamin ministan ilimi da kuma ministan al'adu a lokacin da ya gina jami'o'in Iskandariya da Asiyon da ke kasar Masar. banda ha kuma ta hussein ya rubuta littafai da dama daga cikin littafan da ya rubuta akwai kitabul ayyam sai kuma tarihin adibin larabci dr taha hussein ya rasu a shekara ta 1973 yana da shekaru 84 a duniya masu ware ko kun san cewa shekaru 134 sa gabata a ranar irin ta yau 14 ga watan nuwamban shekara ta 1891 aka haifi frederick bantin wani likita ɗan ƙasar canada wanda ya ƙirƙiri allurar insulin wadda ake ma masu cutar ciwon sukari ko kuma diabetes cutar suga dai cuta ce wadda a halin yanzu mutane kimanin miliyan 400 ne suke fama da ita a faɗin duniya domin wayar da kan mutane akan illar wannan cuta da kuma sanin yadda za a kauce mata ko kuma kula da ita a shekara ta 1991 hukumar lafiya ta duniya wato WHO tare da haɗin gwiwa da hukumar yaƙi da cutar shiga ta duniya wato idf suka sanya ranar goma sha hudu ga watan nuwamba da kowace shekara wato ranar haihuwar patrick bantin ta zama ranar yaƙi da cutar shiga ta duniya dr bantin ya karbi kyautar nobel sannan kuma ya rasu a shekara ta 1941 yana da shekaru hamsin a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 136 suka gabata a rana irin ta yau 14 ga watan nuwamba na shekara ta 1889 aka haifi jawahir la'al nehru firaministan kasar India na farko bayan samun yancin kan kasar daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka an haifi nehru a garin allahabad na kasar ta indiya sannan kuma ya yi digiri a fannin shari'a nehru yana daga cikin shugabannin kasar indiya waɗanda suka jagoranci kasar domin samun yancin kai daga turawan ingila sanadiyar kuma ya sha ɗauri a hannun turawa kafin samun yancin kan india nehru ya rike mukamin shugaban majalisar dokokin kasar sannan kuma ya rike mukamin ministan harkokin waje sai kuma bayan samun yancin kai a cikin watan agustan shekara ta 1947 nehru ya zama firaministan kasar india na farko sannan ya share shekaru goma sha shida yana rike da wannan mukami masu ware ko cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Allama Said Muhammad Hussein Tabatabai masanin ilimin falsafa kuma malamin tafsirin Qur'ani mai tsarki dan kasar Iran ya rasu yana da shekaru 80 a duniya. An haifi wannan babban malami a birnin Tabriz a arewa maso yammacin Iran a cikin iyalai masana masu ilimi. Allama Tabatabai bayan kammala karatu na firamare ya koma bangaren karatu na ilimin addini inda ya fara da koyon harshen Larabci. sannan kuma ya tsunduma a cikin karatu gadan-gadan bayan shekaru yana ta karatu ya kai ga matsayi na babban malami kuma ya shagaltu matuƙa da koyar da waɗannan fannoni na ilmomin addini na tsawon shekaru wani mashahurin malamin addinin musulunci ƙwararre kuma masanin falsafa wanda ya bada sabuwar rayuwa ga makarantar hausa fagen ilimin falsafa haka ya kasance fitaccen malami a fagen ilimin tafsirin qur'ani mai tsarki da kuma irfani gami da akhlaq ya kuma yi fice matuka a fagen ilimin balaga da adabi hisabi da kuma fikihu ya kai wani matsayi a bangaren tarbiyyar ruhi da gudun duniya da kuma yawan bautar Allah baya ga kuma a bangaren tafsirin Qur'ani mai tsarki shi malami ne wanda ake komawa zuwa gare shi domin sanin ma'anoni na ayoyi ta fuskokin ilimomi daban-daban wanda ya kirkiro sabbin hanyoyi da salo na musamman na ilimi wajen tafsirin Qur'ani mai tsarki za a iya ganin irin wannan salo a cikin tafsirinsa na ayoyin Qur'ani mai tsarki na musamman wanda allama ta bata ba'i ya rubuta inda ya yi amfani da shi wajen bayyana ma'anar ayoyin qur'ani mai tsarki a cikin tafsirin sana almizan baya ga amfani da hanyoyi waɗanda aka ambata dangane da hanyoyin da yake bi wajen fassara ma'anar kalmomi da ayoyi na alkur'ani mai tsarki baga kuma yana amfani da wasu hanyoyi din ta fuskar irfani da falsafa da balaga ya rubuta littafai masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa amma mafi shahara da gaske littafansa dai shine sa na tafsirul mizan wanda ya rubuta shi a cikin mujalladai guda ashirin wanda kuma yana taimakawa matuƙa wajen fahimtar ma'anonin alkur'ani mai tsarki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 sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Najat Shawa shugaban kungiyoyi masu zaman kansu ta Falasino a yankin Gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar Isra'ila na ci gaba da yin watsi da kudurorin kasashen duniya yana mai nuni da cewa taimakon da ake bayarwa domin shigarwa yankin Gaza ba su kai girman bala'in jin kai da ke kara ta'azzara a can ba. da yake magana da gidan talabijin na aljazira shawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kare dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ra'ayin shawarar kotun duniya kan shari'a wanda ya tabbatar da wajabcin tabbatar da shigar da dukkanin nau'ikan agajin jin kai cikin gaza ba tare da wani sharaɗi ba ya kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ya hana shigar da agaji da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unrwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama suke jagoranta ya nuna cewa kimanin manyan motoci 200 ne ke shiga kowace rana rabin su ana ɗora musu fulawa da aka keɓe don gidajen burodi yayin da sauran adadin ba su wuce mafi karancin bukatun da ake bukata don biyan bukatun yau da kullum ba ya nuna cewa tallafin da ake bayarwa a yanzu ya takaita ne ga kaidaddan adadin kayayyaki wanda bai yi daidai da girman barna ko bukatun jama'a ba shawa ya jaddada cewa yanayin lafiya a yankin zirin gaza ya kai wani matsayi mai hatsari tsananin karancin magunguna da kayan aikin likita kuma kayayyakin kiwon lafiya da ke shigowa ba su shige kashi goma cikin ɗari na ainihin bukatun ba ya yi gargadin cewa dubban yara da mata masu juna biyu suna fuskantar haɗarin lafiya mai tsanani saboda ci gaba da killace yankin gaza da kuma hana isar kayan masarufi na wajibi ya nuna cewa kayayyakin da za a raba wa mazauna matsugunan 'yan gudun hijira suna wakiltar wani kalubale da kungiyoyin agaji ke fuskanta yana mai bayanin cewa abin da ya shiga ya shafi karancin bangare ne kawai na ainihin bukatar ya bayyana cewa abin da aka kawo bai wuce 'yan dubbai ba kuma tantunan da ake kaiwa sun lalace kuma ba za su iya jura sanyi da ruwan sama ba a yayin hunturu da ke gabatowa ya kara da cewa ana rarraba tallafin da ke isa gaza kai tsaye ga iyalai masu bukata amma har yanzu bai isa ga magance girman wahalar ba ya jaddada cewa yawancin mazauna yankin yanzu suna cikin buƙatar jin ƙai bayan cikakken shekara na zaluncin gwamnatin mamayar isra'ila da kuma tsaurara killace yankin gaza alshawa ya bayyana cewa buƙatar ƙungiyoyi a bayyana take ɗage duk wani takunkumi kan shigar da kayan agaji ba tare da fayyace takamaiman lambobi na nau'ukan ba ya jaddada cewa hukuncin kotun duniya ta kwanan nan ya jaddada buƙatar kwararren agaji ba tare da togiya ba ganin cewa zirin gaza yana buƙatar motocin agaji sama da dubu ɗaya kowace rana don biyan bukatun jin kai mafi karanci ya kuma yi gargaɗi game da haɗarin ragowar wuraren yaƙi da sojojin mamayar isra'ila suka janye daga cikinsu yana mai nuni da cewa ma mai yankin yana hana shigar da motocin ƙasa da ƙasa kayan agaji da ma'aikata domin cire kayan yakin sojojin mamayar isra'ila saboda ba kamar abin da ke faruwa a wasu yankunan rikici bane a duniya dangane da takunkumin da aka sanya wa kungiyoyin kasa da kasa alshawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana nufin takurawa hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ne ta unrwa da kungiyoyin kasa da kasa masu zaman kansu ta hanyar sanya sabbin tsarin rajista da matsalolin gudanarwa waɗanda ke kawo cikas ga aikinsu ya kara da cewa hukumar unrwa ita ce ginshikin ayyukan jin kai a gaza tana samar da tsakanin kashi 40 zuwa 50 cikin 100 na ayyukan yau da kullum gami da ilimi kula da lafiya da agaji amma gwamnatin muhammad isra'ila ta mame yankin ta lalata makarantu da asibitoci kuma ta kai hare-hare kai tsaye kan makarantar hukumar ta unrwa ya nuna cewa dubban manyan motoci mallakar hukumar unrwa da na kungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ɗauke da tantuna abinci da kayan kiwon lafiya sun makale a wuraren da aka killace saboda matakin 'yan mamaya na hana shiga wannan yana kawo cikas ga ƙoƙarin agaji da kuma ƙara zurfafa bala'in jin kai a yankin gaza ya jaddada cewa ma'aikatan cikin gida kadai ba za su iya magance girman barnan ba ganin rashin kungiyoyin ƙasa da ƙasa na musamman ya kara da cewa girman bala'in ya wuce karfin kowace kungiya ta gida don gudanar da ayyukan da za su kyautata yanayi nan take ya bayyana wuraren da aka yi barna da hare-haren sojojin mamayar isra'ila suka bari ba za a iya misalta su ba inda manyan yankuna na yankin gaza suka lalace har zuwa kashi 90 cikin 100 tare da tarin tarkace kimanin 10 miliyan 60 da ke taruwa kuma suna buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin magance matsalolinsu ya jaddada cewa gyaran ayyukan yau da kullum da kuma da kuma cire tarkacen yana buƙatar cikakken buɗe hanyoyi da kuma shigar da kayan aiki da ma'aikata na musamman alshawa ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da rufe mafi yawan mashiga yayin da mashigar karam abu salim da kisifon kawai ke aiki na dan wani takaitaccen lokaci yayin da waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya yake ci gaba da hana su fita zuwa ƙasashen waje don neman magani ya bayyana cewa kimanin marasa lafiya dubu sha takwas da suka ji rauni suna cikin tsananin buƙatar magani nan take domin ceto rayukansu. shugaban kungiyoyin falasinawa masu zaman kansu ya sake nana ta cewa ci gaba da toshe hanyoyin da kuma hana agaji yana haifar da babban kalubale ga kasashen duniya yana mai kira da ɗauki mataki nan take mai inganci don aiwatar da ƙudurorin ƙasashen duniya da kuma tabbatar da kwararren matakan shigar da agajin jin kai daidai da girman bala'in da ke fuskantar mutane sama da miliyan biyu a zirin gaza rahotanni sun bayyana cewa rikicin jin kai ya shaƙe gaza kuma ana ci gaba da yin kiraye-kiraye don hanzarta ɗaukar matakan gaggawa don magance su yankin gaza na ci gaba da fuskantar mummunan rikicin jin jin kai duk da tsagaita buɗe wuta tare da karancin ruwa rugujewar sashen lafiya da kuma hana shigar da kayan aiki don kwashe tarkace da kuma ceto gawakin shahidai daga ƙarƙashin barakuzan gine-gine rundunar tsaron farar hula a yankin gaza ta bayyana cewa babu wani canji na gaske a ƙasa sai dai shigar da ƙananan motoci waɗanda ba su cika buƙatun jama'a da abin da ya shafa ba tun lokacin da aka mai cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta ta fara aiki a ranar 10 ga watan oktoban shekara ta 2023 a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron farar hula ta fitar ta kara da cewa gidaje sun lalace gawaki suna kwance a ƙarƙashin barakuzan gine-gine kuma hanyoyi har yanzu suna toshe da tarkace an lura cewa ma'aikatan tsaron farar hula suna aiki cikin rashin ingantattun kayayyaki da za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu cikin inganci saboda yadda yankin gaza ya toshe yankuna daban-daban suka zame babu hanyar shigarsu sakamakon munanan barna a yankin rundunar tsaron farar hula ta yi kira ga al'ummomin duniya da kungiyoyin agaji da su ɗauki matakin gaggawa don sake gina gaza da kawar da tarkace cikinsu da kuma samar da kayan aiki da suka dace don tono gawakin waɗanda abin ya shafa da kuma rage wahalhalu da gaza ke fuskanta. ta nuna cewa hana shigar da kayan aiki da injina da ake bukata don cire tarkace yana kara ta'azzara bala'in jin kai yana kawo cikas ga kokarin ceto kuma yana barin dubban iyalai cikin mawuyacin hali na rayuwa da lafiya rundunar tsaron farar hula ta tabbatar da cewa ma'aikatanta suna aiki da karancin kayan aiki yayin da aka lalata kayayyakin more rayuwa da wuraren zama ta ɗauki gaggawar shiga tsakani na ƙasashen duniya a matsayin buƙatar jin kai ta gaggawa waɗanda ba za a iya jinkirtawa ba sanarwar ta yi kira da a gaggauta shigar da kayan aikin injiniya ta hanyoyin mashigar gaza ba tare da kuntatawa ba tana mai jaddada cewa amfani da su ya zama dole don ceto rayuka dawo da gawaki da buɗe hanyoyi a duk faɗin zirin gaza a wani ci gaba mai kama da haka hukumar kula da garin gaza ta yi kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya da na jin kai da su ɗauki mataki cikin gaggawa don samar da kayan da ake bukata don rage bala'in jin kai a birnin hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa tun bayan tsakaita buɗe wuta babu kayan gini manyan injina ko kayan gyara masu mahimmanci da suka isa gare ta don ba da damar gudanar da muhimman ayyukanta hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa manyan bukatu su ne kayan gini manyan injina don tattara shara da kuma cire tarkace kayan gyara na ababen hawa janareta da famfo banda bututun ruwa da gyaran magudanan najasa kamar yadda ake da matsalolin hanyoyin ruwa a gaza suke ci gaba da zama manyan kalubale a yankin duk da kawo ƙarshen yakin hukumar kula da yankin gaza ta bayyana karancin ruwan sha mai tsafta wanda ya zarce kashi 80 cikin 100 na bukatar yau da kullum na jama'a ta danganta rikicin da yadda sojojin mamayar isra'ila suka lalata rijiyoyin tsakiya guda 56 a birnin gaza baya ga lalata hanyoyin ruwa da magudanan najasa a ta bangaren hukumar ruwa ta palestine ta bayyana cewa hasarar da aka yi wa bangaren ruwa ta zarce dala biliyan da biyar. ta nuna cewa an lalata sama da kashi casa'in na wuraren ruwa da na magudanar najasa a yankin a wani ci gaba gwamnatin mamayar isra'ila ta bar motocin kasuwanci da na agaji su shiga yankin gaza ta hanyar mahadar karim shalom da kisufim a ranar juma'a yau motocin da aka bari su shiga yankin ya kasance kasa da yarjejeniyar dakatar da yaƙi wanda ta tanadi shigar manyan motoci 600 a kowace rana sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da rufe mahadar zikim mahadar arewa mafi nisa a yankin gaza inda taimakon ke shiga yankunan gaza da arewa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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. to kamar da muka riga muka labarta muku gwamnatin birtaniya ta shawarci 'yan kasar ta su kauracewa yin balaguro a wasu sassan najeriya bayan nuna damuwa kan karuwar harharen ta'addanci da satar mutane matakin da ke zuwa 'yan kwanaki kaɗan bayan da shugaba donald trump na amurka ya yi barazanar ɗaukar matakin soji a najeriya bisa zargin gwamnatin kasar da rashin taɓaka komai kan yadda ake kashe kirtoci a kasar batun da najeriya ta musanta a wani martani da ta mayar gwamnatin najeriya ta ce alkaluman da ta tattara sun nuna ana samun nasarar shawo kan matsalar tsaron da ta addabi sassan kasar da sama da kashi 80 cikin 100 to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu tare da mana musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Hakikan wanga ce da gwamnatin kasar Birtaniya ta yi akan eh, jama'a ta su guji zubarwa najeriya domin kashi tamanin cikin ɗari. 100 eh, an samu lokacin an ce ta'addanci ya yawa a cikin kasar najeriya to wannan gaskiya ai biri ne ya kama da mutum su suna so su bi sahun amurka da ta faɗi wannan bayani na wajen trump kenan su ma suna tsakanin da haka ke mu dai addu'a da za mu ci gaba da yi duka dai allah oniji wannan lamari dai Allah wani ya mayar da tunaninsu alkhairi eh, mu kuma Allah ka tsare musulmi da su kuma kafira kafircin da kafircin ina muku fatan alkhairi radio ta mu da musulunci suna na shugaba Iliya Kanti shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa Radio Musulunci da ke Iran. Da farko sunana Malam Kabiru da ke Maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillah wannan hurci da Birtaniya ta yi to ni a ra'ayina sai in ce Allah sa ba sahun Amurka ne ta bu ba. Kuma ai ba yau ake tashin hankali zamfara katsina kebbi da kudancin najeriya me yasa ta ɗauki wanga mataki ba sai yanzu ai ba yau bane ba yan na yan yau shekara nawa ana boko haram yau shekara nawa ana sace mutane duk me yasa ba ta yi wannan huruci ba sai yanzu da Amerika ta ce ana kashe kiristoci kenan gamin gwiwa ne za su tunda Amurka ta bi kenan su ta bi kenan su ta bi to duk abin da za su yi da insha Allah mu dai muna ba 'yan Najeriya shawara su tashi da addu'a don bature ba yahude in ya tashi fitana shi ba ta inda ba yahudo maka yadda Nijar ta shiga halin kwanaki ta ta alkunutu ya kamata kuma ku tashi ku ta alkunutu ga sharrin Yahudawa ga sharrin Turawa ga makircinsu Allah ya tsare ku kuma ya kara tsare kasan mu baki daya na gode mai magana Malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba assalamu alaikum. Assalamu kato Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar eh lalle himci ina lillahi ina ilaihi razuna yau dama ma nijar najeriya an gama mu mun ci kanmu da kanmu mun gaggaya ma juna har iyakokin ƙasashenmu na musulmai yahudawa sun shiga tsakaninmu to ga irin ta? mu shawarar za mu bada sai mu ƙara tashi da addu'o'i mu musulmai ne ba yahude kuma kullum sha Allahun muna cin muna cin shi da addu'o'i mu kenan muna kira ga musulmai duka mu tashi da addu'o'i mu yaƙi yahudawa Allah ya kare yahudawa Allah ya kare yahudawa Allah ya kare yahudawa duk wanda yake so ya cuci musulmi Allah ya karya shi musulmi kuma mai baki biyu shi ma Allah ya maida shi ya koma baki guda sunana Muhammadu Dambare bare shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran suna na magana samu na suke dan mutane matsubar jamhuriyar Nijar dangance da wannan dama da kamar hasan Barka na Birtaniya a bisa a yawan balaguro a wasu sassan Najeriya. To abinda mu muke so dai a nan shawarar zamu ibada guda ce hasan Barka al'ummar Najeriya da al'ummar jihar Afirka Musulmi baki daya gaba daya aiki ne same mu. Wani aiki ne same mu sakacin da muka yi maimakon mu mai da hankali ga Allah ya ce annabi ya ce muka mai da hankali ga kafirta juna da nuna ma juna kiyaya tsakanin mu musulmi to wannan damar ta ba dama waɗannan kowane kahuri zai yi ce ga wani abakan Najeriya nigeria Nijar uwa ɗaya uba ɗaya da sauran afirka da sauran musulmi na duniya duka mu bayi ne na allah kuma duka 'ya'yan annabi adamu ne abin da nake so a nan gaba ɗaya da kufa za yi da addu'a gaba ɗaya kuskure mu riga ma'aikata yanzu muna neman gafara ga allah ya taimaka mana sani girman zata shi girman kudurar shi Allah shi ge mu lamarin gaba sannan kuma shiga tsakanin mu da waɗannan kafarai sannan kuma ya kawo mu jituwa da haɗin kai amma kuskure babba an tabka madadin mu kuda da abin da Allah ya ce a Qur'ani ko a hadisi sai muka damu da kafarta juna mu shine ba da wannan kowa ta ayi mana wannan zargi ko tuguma saboda Allah sa da mu dace kuma Allah sa mu gane mu gyara wannan shine sako na saboda suke Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran ku da wuni ku da wannan safiya. Eh suna na Ibrahim shusha da ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Marada Hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan yake kana gidan rado Iran mai tara albarka. Na ji maudu'i wanda eh, ainihin Tanzania ta yi bayani da shi dangance da in dai za ta yi goyon baya ne akan kasar Faransa idan kuma ba haka bane ba to Allah dai ya ɗaukaka musulunci kuma Allah ya tsare musulmi Allah ya kare kafirci da masu kafirci mun san wannan kasashen na kasashen eh, turawa mun san ba kaunar musulunci suke ba da haka muke kira ga 'yan ƙasar mu 'yan Najeriya 'yan uwanmu to mu tashi ga duk gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu daga sharrin makiya Allah ya tsare mu daga sharrin masu jajayen kunnuwan nan tunda duwa da kake ganin ƙaunarta ba ƙabana ba ce suke yi wallahi irin wadda abdulrahman chani ya sha kwatanta mu 'yan najeriya tun farkon shiga wannan sojojin na amurka da na faransa wallahi da najeriya za ta yi kiyama laili da su tabbata abin ba haka ne ba to ina muku fatan alkhairi kuna tare da naku ibrahim shushana da ke garin kasagi jamhuriyar nijar jihar maradi hassan barka ina muku fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya hazawa salam Assalamu alaikum rediyon jamfurin musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Agunje Kwara State tare Nijeriya shugabana kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Rishin Kwara. To abinda ita Burtaniya take magana 'yan kasar ta su guji balaguro zuwa sassan Nijeriya. Mu wannan to ai dama su kansu ma mu ba wai muna son wai su ci gaba da zarga-zarga cikin yankunan mu bane saboda dukkan wata zarga-zarga da suke cikin yankunan mu suna yi muna kulla-kulla ne da wani mirda-mirda kuma gwamnatin gwamnatin Najeriya muna yi mata addu'a ta fata na alheri. Allah ya kara ba ta nasara akan wanzar da zaman lafiya a duka sassan Najeriya da Afirka ma baki ɗaya da duniya baki ɗaya muke so Allah ya wanzar da zaman lafiya. Muna yi muku fatan alheri lafiya sa Hassan Barka a tashi lafiya sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga dukkan ma'aikatan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya ɗan Nijar shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Lishin Jakwara. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. mai magana Murtala Magini da ke dangon jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Lalle wannan gargaɗi da ƙasar Birtaniya ta yi a kan 'yan ƙasar ta bar zuwa Najeriya. Munan ba Najeriya ba kuna Nijar ba mu ji daɗin a kasance a ce ba a san wani abu ya latsa wanda ba a san wata ƙasa ta zo Najeriya ba. To ƙalubale ne gare mu wannan shugabanni namu na Afirka Nijar a shirya da na sauransu da baki ɗaya kalibali ne saboda shi dai wannan turawa manufarsu daban taku daban kuna nihin mu zamna lahiya su ba su nihin ku zamna lahiya saboda in suka zamna lahiya su ba ba a tarki ba za su ci eh, amma yan ta'adda a cikin najeriya amerika duk ta san kosowa ne ta san kosowa ne idan ta kashe ta kawo hari suwa ne za ta kawo mu hari idan da a ta kawo hari ne na kan mai awa da wabi a ce ma wannan ma ne ya girma a yanin wannan ma mimi kawai dan a samu dai a coci musulmin najeriya da nijar baki daya lamuriji ma roƙonka lamuriji ka yi mana maganinsu lamuriji ka shige mana gaba a kan su yahudawa lamuriji ya karya yahudawa da kafirai baki daya masu ƙin masalanci da magana murtala magini da ke da mun jihar maraɗin jamhuriyar nijar assalamu alaikum a radio jamhuriyar musulunci ta iran to barka da haka barka da wannan lokaci na magana da salisu yahaya da nijar shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka rashin jihar kwara to alkalman da gwamnatin tarayyar Najeriya take magana ta sha kashi 80 cikin 100 to a gaskiya modai dai za mu cewa sai dai in nan gaba za a ga alamomi amma duka al'umma mazauna nigeria sun san da sanin tabbas akwai kalubale daban-daban musamman ta bangaren tsaro sai dai in nan gaba in za su sha wannan matsalar to muna yi musu kuma fata na alheri kuma muna fatan Allah ya kama musu kuma Allah ya sa ƙasar Najeriya da Afirka ma da duniya baki ɗaya su zama na lafiya Malam Hassan Barka muna yi muku fata alheri mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Abuja Kwara State Najeriya shugaba na kungiya ta wasu kira da sauraron rediyo ta Afirka da shi Kwara. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa da Radio Jamhuriyar Musulunci na ƙasar Iran. Barkan ku da dare Hassan barka da fata kana shi ƙoshin lafiya. To kamar yadda aka saka mana wannan bayani ana neman ra'ayoyin eh, masu saurare. A gaskiya game da gargaɗin da gwamnatin Birtaniya ta yi ma jama'an ƙasanta na gargaɗin cewa su guji zuwa balaguro sassan Najeriya. inda ake tashin hankali to wannan ba zama ba laifi ba ne don kariyar al'ummar ne a nawa ra'ayi mu dai ha kullum burin mu mu ga Allah ora ta addu'a da Allah ya zama da kasar Najeriya lafiya kuma wannan ya zama izina ga sauran shugabanninmu ya kamata su shirya sun abun duniya su tsaya su yi tsayin daka a yi kokari a tsaya a daina wani nuku a tsaya a sha mana kan matsalar tsaron nan. ya kamata gaskiya su ƙara dage shugabannin mu suke da hannu da shuni game da wannan abu su ƙara jajircewa su tsaya tsayin daka a ceto mana ƙasar daga halin da muke ciki mai magana alhaji usman daga wudaza so ba lokacin gwamnan kaduna najeriya ina wa jama'a wannan kawai fatan alkhairi allah ɗan ƙasar najeriya kawo mana zaman lafiya shirri masu shirri allah kamar maganin su shiga tsakanin mu duka wani mugu ina wa jama'a wannan gida fatan alkhairi assalamu alaikum dai jamhuriya musulunci ta iran farko dai suna na usman minala shari'i nan gamsawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar yau mu shigo na fili mai tarin albarka tare da wanka maudi da aka dora na batun kasashen Burtaniya ko kasashen yamma da suke kirarin cewar eh, al'umma su su guji shigowa kasar Najeriya ko kuma sassan kasar Najeriya za mu ci wanka Umar Aba Isa Diya yayin da yake samuwa kasashen mu na Afirka ya san da cewar kan magiyawa ya cewar eh, su ne Umar Aba Isa sa duba da su suke shigowa daga harkar kasa suna siyan matasanmu ga waɗansu gurɓata garin al'ummarmu domin mu ta ga junanmu su yi ta eh, kwashe kasashen mu suna kai wancan kasashen nasu ma mata su shugabannin tarayyar najeriya su da cewa wannan kula alaka da suke ga kasashen turai su san wanda za su kula alaka da ita duba da kasashen turai suna yin siyasa ne domin tattalin arzikin kansu domin hakan za su ja hankalin eh, wayansu kasashe da suke so su sa hannunsu na eh, kasuwanci ga kasar najeriya idan suka ji an ce ba kwanciyar hankali wanda hakan shi je karya tattalin arzikin kasashen mu na afirka domin a koda yaushe su wannan kasashe suna so a ce kasashen su ne eh, mace baya a bisa bangaren tattalin arziki daga ƙarshe nake cewa suna na usman medala bushari nan gabasawa jihar da magana cikin jamhuriyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na biyu hec barkamu da warhaka mai magana lawali wanda daga miami a jamhuriyar nijar e dangane da wannan gargaɗi da gwamnatin birtaniya ta yi wa al'ummar ta ya nuna cewa dole gwamnatin najeriya ta ta tsaye ganin cewa ta ɗauki matakin da duk ya dace akan barazanar tsaro saboda su sun san duk abin da yake shiga da fice dangane da bangaren tsaro da ita da uwar gidanta amerika saboda haka kada gwamnatin najeriya ta yi sako-sako wajen cewa ta ɗauki matakin da ya dace dangane da tsaro kai ba ma gwamnatin najeriya ba ta gwamnatin mu nijar ya kamata cikin wannan yanayi da ake su su sa ido sosai ta ganin cewa abin bai zo musu ta inda ba sa zata ba a tashi lafiya sashen wasu na boh mai magana na wani gani daga me a jamhuriyar to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.